wallahi kukan da na tafo da shi abuja shine matsalan da mutanen kala balgi suke ciki a yanzu to shi sa nake so in jaddada wa gwamnati da duniya ta sani cewa kala balgi suna cikin wahala suna cikin matsala saboda a yanzu hakan nan abinci da suke da shi gaba ɗaya boko haram sun hana su ɗaukan abincin su gaba ɗaya kuma sun kore su garuruwan su da gidajen su yanzu zuwa gaba kaɗan a daminan nan ta sauko. to wallahi jama'a za su ga cikin yunwa cikin matsala sosai game da abinci saboda haka wannan shine farkon abin da ya kawo ni baba gana Larima tsohon shugaban karamar hukumar kalabalge kenan Kala Gidai na cikin ƙananan hukumomi da 'yan ta'adda musamman 'yan Boko Haram suka ɗaiɗaita a jihar Borno wanda a halin yanzu ɗimbin al'ummar ƙaramar hukumar na fakewa ne a dazuka da ke kan iyaka tsakanin Borno da ƙasar Kamaru. Na jinjiɗi Sanata Alin Dume mai wakiltar Borno ta kudu a majalisar dattawa ta ƙasa ko akwai wani mataki da suke ɗauka domin taimakawa waɗannan mutane? A yanzu haka ina da kayan agaji amma jami'an tsaron su ma ba kullum ne suke tafiya din ba har yanzu haka jami'an tsaro muna fatan akan jejewa dai a wannan satin za su tafi abin da ya kamata a yi a tunkari wannan problem din wanda yadda ya kamata har yanzu ba a tunkare ta yadda ya kamata har yanzu matsalar ta'addanci eh matsalar ta'addanci din nan wato da kuma yaki da ta'addanci din ba a tunkare shi yadda ya kamata abu ne wanda idan an fara ya kamata a je sai an kai karshe gaskiya don ba yadda ake aka buga mana da farin bane tun da harkar tsaro na kawo cikas wajen kai agaji wa waɗannan mutane menene abin da baba ga na Malari ke son gwamnati ta yi yanzu abin da nake so in ga an yi a yanzu gwamnati ta haɗa kai da gwamnatin kamaru ta yi wa jama'a mu kam mafi kusa da inda suka fito kuma a kawo musu abin da za su ce su sha shine matsalar mu kuma ba su tsaro Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.